أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين Ashe waɗannan mashirkai cewa suke Muhammadu shi ne ya ƙirƙiri wannan alƙur'ani a ƙashin kansa kuma ya jingina shi zuwa ga Allah to ka ce da su ya kai wannan manzo kana mai mayar musu da martani in dai har ni ne na zo da shi a karan kaina alhalin ni mutum ne irin ku to kuma ku kawo wata sura irinsa ku gayyaci duk wanda za ku iya gayyata domin ya taimake ku in har kun kasance masu gaskiya ne cikin abin da kuke da'awarsa cewa alkur'ani kirkirarren littafi ne na karya. ba za su taɓa iya yin haka ba kuma rashin iyawarku alhali ku masana yare ne da fasaha dalili ne akan cewa alkur'ani saukakke ne daga wurin Allah.